بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da za ka fara mana kula da wannan da mu da tsakaita mu ya kara mana imani da hikma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lafiya kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kafin idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu dhalika wal alayhi الحمد لله صلى الحميد عند كل يوم تريد سنتين بوتر وتوز الحجة وتنساد يوم كلام المسلم في جنة كسرة تجد تدرسون تتلاتين دبير باني رمى الزكيرة محمد صلى الله عليه وسلم تتمرت جوا مدينة wanda daidai ne da ashirin da uku ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamun sunna al-mansura a yau za mu tashi a tambaya ce ta wato 63 a littafi na ke Tambayar tana cewa hal yushtaqu min kulli sifatil af'ali asma'un am asma'ullahi kulluha tawqifiyya shin ana iya cirowa daga sifofin Allah na aiki din nan ana ciro sunayensa a ci daga sifofi sifofin ma wanda muka karanta jiya na aiki ina fata an gane a jiya mun karanta cewa Allah yana zuwa yana saukowa sannan kuma yana halitta to shi ya dace daga waɗannan sifofi na ayyuka mu zaro sunayen Allah misali a jiya mun ce Allah yana saukowa to shi ya dace mu sa mai suna ya mai saukowa jiya mun ce Allah yana zuwa waje a rabbuka wal malaku daga mai zuwa nan yana zuwa da za mu iya sa wa Allah suna so mu ciro daga yana zuwa mu ciro mai zuwa ku ce yanzu daga cikin sunayen Allah akwai mai zuwa ya mai sauka ina ba kamar yadda bayan ba sa daga sunayen Allah muka ciro menene sifofinsa kamar Allah ya ce al'alimu masani sai muka ciro menene al'ilmu sani kun ga sani ba ne gani sani a ne daga masani muka kiro sani kamar Allah maɗaukakin sarki ya nuna mace arzaku shi mai azurtawa ne kaga ni ayyar zuku sai muka ce arzaku mai azurtawa to so yana da arzikin to haka nan tunda sunayen da suka manta sifofin da suka manta da sifofin aiki irin na Allah shin ya dace mu ciro sunaye ko kuma asma'ullahi sunayen Allah fiyatu wato an dakatar da kowa an hana kowa ya shishigi menene daidai mutum zai azarfafi ya ce daga bab zai iya cire na daga suna daga sifofin Allah na fili zai iya ciro sunayen Allah ko kuma an hana kowa ya yi kasalan da aka wannan kai zai ka tsaya a inda ka samu wannan sunan Allah ne wanda qur'ani ya tabbatar da kuma sunnar manzon Allah ta tabbatar ko kuma kawai kai da rakin kanta zaka iya shiga ka ciro kamar can ar mun ciro ar mai azurtawa an samu Allah ce ar mai azurtawa ne an ciro ar arziki to shine ake tambaya anan shine ma da yace jawab amsa la an hana kowa ya taɓa nan kawai abin da ka tarar Allah ya sa wa kanshi na suna ko kuma ka ji manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da wannan sunan su ne kawai za ka takaita kanka a kansu kada ka yadda ka kago sunan Allah daga wata sifa ta Allah wanda kuma ba ku taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da wannan sunan ba ko kuma Allah shi ya kira kansa da wannan suna a Qur'ani ba kullu ha tawqifiyya tawqifiyya daga kalmar waqafa ne wato an tsai da kai ka tsai da kanka kawai daga inda a inda ta tarar Allah ya ya ya ya tsai da kai da manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da kai ka salanta shine ya ƙara bayani cewa la yusamma ba a kiran Allah da wani suna illa bima samma bihi nafsahu sai da sunan da Allah ya kira kansa da shi fi kitabihi cikin littafin shi alqur'ani aw atlaqahu alaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko sunan da muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da shi su ne kawai sources na sunan Allah alqur'ani maganan Allah ne shi ya sanya kai shi wannan sunan ko mu ji shi daga hadisi domin bayan Allah din ba wanda ya fi sanin Allah din irin annabi sallallahu alaihi wasallam to akan su kawai za mu daka sam shi yasa kada kiristoci suka samu kairuwa inda suka rada wa Allah wai Allah uba Allah uba da yake cikin sama a cikin sunayen Allah duka in ka duba a Qur'ani da sunan masa Allah bayan da kace al-abu al-abu cikin sunayen Allah idan ka duba Allahu Ar-Rahmanu Al-Malik Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar duka har waɗannan nan kinajin da muke sani muke interactive da su babu al'abu ba a ciki to shi yasa inda suka samu inda aka samu matsala ke Allah ka fi shi sanin sunan da yake so ne kai ne za ka raɗa wa Allah sunan kai ne za ka rada ko ɗanka za ka rada suna ai sai irin sunan da musulunci ya yake da shi ko ka raɗa mai sunan da musulunci bai je da shi ba ana canza suna Allah ka tsalanta ina fata an gane ko wannan shi ne. za ka iya naɗa ma wani shugaban ƙasa suna can ka naɗa masa wani suna ka naɗa ma gwamna ka naɗa ma abun nan sunan da za su ziga shi za su abun nan zai ji daɗin su in kuma kuna takun saƙa ka naɗa mai wani sunan da shi ma in ya ji sai ya sa a kama ka to ka gani to shi Allah madaukakin sarki baka isa ka rada masa suna in kai katsalandan a wannan shine kai ilhadi me ilhadi ka wuce gona da iri ka keta hurumin Allah da haddin Allah shi yasa Allah yace walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yana da kyawawan sunaye cikakku masu kamala wanda shi Allah ya rada wa kansa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da shi ku rika kiran Allah da waɗannan sunaye ku bar waɗanda suke katsalandan da keta haddi da shishigi a cikin sunayen Allah Allah ce za a saka musu da wutan jahannama gobe kiyama saboda wannan shishigin Allah ubangi ya rufa mana asiri wa kullu filin. duk wani aiki atlaqahu Allah ta'ala wanda Allah ya rada ya sanya wa kansa shi ala nafsihi ya sanya kansa wannan fi'ilin fa huwa fi ma atlaqa ka tsaya akan inda Allah ya kira shi kawai fihi madhun wa kamalun hakan shi yafi yabon Allah da kuma kamala ga Allah ka tsaya a inda ka ji Allah ya tsaya walakin laysa kulluha wasfun lillah amma ba kowane fi'ili bane za ka same shi sifa ne na Allah wanda ya sifanta kansa da shi mutulakan haka kawai a sake wala kullu ha yushtaqu minha asma'un sannan ba kowane sifa na fi'ili bane ake iya ciro sunan Allah daga wannan bal min ha daga cikin sifofin nan na fi'iliya akwai waɗanda wasafa bihi nafsahu mutlaqan wanda Allah ya sifanta kanshi da su a tsaye kai tsaye kaman wanne ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku thumma razaqakum sannan ya azurta ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku gobe kiyama nan sifofi na fi'iliya na aiki nawa aka ambata hudu kaga Allahu ladhi khalaqakum Allah shine ya halicce ku halitta sifa ce ta aiki ya halicce ku sun marazaqakum azirtawa sifa ce kaga ita ba fi'iliya aiki in yaga dama ya azirta ka in ya dama ya ki azirta ka kuma a haka ake din summa yumitukum sannan ya kashe ku bayan an halice ka an azirta ka Allah ya halicce ka ya azurta ka da lafiya ya azurta ka da gida ya azurta ka da iyalai ya azurta ka da ƴaƴa ya azurta ka da tufafin sawa ya azurta ka da motan hawa ya azurta ka da tsaura da komai sannan bayan wannan arzikin ka ci wannan ka ci wannan nan gaba sun mayumitukum sai Allah ya datse ka daga dukkan wannan abun ya kashe ka sannan ka zauna a inda ba rigan ba matan ba ƴaƴan ba motan ba gidan ba rigan ba abincin ba abin sha ka zauna shuru ne a kabari kenan ba motsi kawai da kai ne mai ci yanzu baka ci da kai ne mai rai yanzu baka da ran da kai ne mai riga da babbar riga da shadda da kube da takalma da glass da menene yau babu su da kai ne cikin iyali yanzu babu su da kai ne mai yaya yanzu babu su da kai ne mai iyalai yanzu babu su ka gama cin arzikinka kawai in rayuwa in ajalinka zo sai ya kashe ka summa yuhyikum bayan wannan zaman mai tsawon kuma Allah ya daɗa ta da kai sannan ya zamanto rayuwarka kuma ta dogara ga irin aikin da ka ƙaddamar a rayuwanka in kaga ka ci ka sha ka sa tufa ka zauna waje mai kyau aikin da kai a nan ne in kaga sabanin haka aikin da kai ne qul inna ma hiya a'malukum nuhsiha lakum thumma nuwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu Allah ya ce abinda ka tarar a gobe kiyama na jin daɗi ko na rashin jin daɗi ya dogara da irin aikin da kai a duniya in ka je ka samu alkhairi da jin daɗi a gobe kiyama Allah ya ce ka gode wa Allah shi ya maka muwafaka ka ce aikin ka ne dai manzo Allah ya ce ba wanda aikinsa zai sa aljanna sai wanda Allah ya so shi da rahama aka ce har kai ya rasulullah kai sallah har kafa su kumbura kai kaza ce har ni sai dai Allah ya lullube da rahama wa man wajada ghaira zalika wanda ya samu sabanin aljanna to kada ya zargi kowa in ji Allah ya zargi kansa ka je baka duba kanka an ce maka wai lil mudaffifina ka ke tawai mudu ka tawai aka ce innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min an agiya haram ne ka je ka sha duk wanda ya samu kanshi a can shi kanshi zai menene zai tabbatar shi ya janyo wa kansa Hmm? kamar kisan da na baku kwanaki wani mutum daga cikin magabata ya yi mafarki ya yi mafarki ya mutu yana tafiya da jibrilu sai ya gan shi aljanna ya ga aljanna wato waɗansu irin palace ne waɗansu manya-manyan gine-ginai na zinari manya-manya masu ado masu ban sha'awa kawai jibrilu yana yawo da shi sai ce ya zaƙo kai ya damu jibrilu a nuna masa gidansa a nuna mun nawa a nuna mun nawa ce zo zan nuna maka ana tafiya ya wuce wannan ya wuce nan ya wuce nan aka je wani irin gidaje irin rigwagwa din nan ma malam can an fita duk waɗannan manya-manyan gidajen ana ta tafiya aka je aka nuna mai wani waje ma malam irin kara-kara ne rufin ne gara ya cin menene ya shiga masaukin kaci kawai da haka ya ce eh to kasan da kiyama dai ba ba bulo ba laka ba ba yashi ba siminti yawa ayyukan da kuke miƙo mana ne da shi muke menene gina muku to abinda ka gani dinan gwargwadon abinda ka miƙo ne a ka nemi gidan sama ka miƙo abinda bai kai ma ciki da falo ba ka ce a nuna maka gidan sama wani palace ma mala ka ce a nuna maka wajen ya ce to lallai za a zagi dantse kenan ina fata an gani so duk aikin alheri da kai to sune material building materials ɗinka yanzu mu duba Allah ce subhan wanda ya ce subhanallah walhamdulillah akan dasa masa me dabino wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a me a aljanna ashe ayyukan da muke su muke miƙawa ake ginin da su in ka ƙi miƙawa ka je ka samu ba komai yawa in ka miƙa ginin tubali na tubalin za ka samu kamar yadda in ka gina na ka tura na bulo na bulo za ka samu abin da aka faɗa kin kaga ai a lahira ba inda za ka sare kasa a ce a mulmula ma bulo a ma bulo a gina ma gida aikin da kake so ake tattara ake aika can in ka turo ka turo ka turo sai a dora in ka turo ka turo sai a dora haka Allah ubangiji ya sa mu dace ko mu zagi dantsi ke sa iri waɗannan yan nafilfilun da ake haɗuwa ana yi akwai alheri akwai alheri kar ka zauna ga kai kullum ana cin dabino ran alhamis da litinin nan. kai kullum sai da ka ci a ah, bayan Allah na akwai ƙoƙari. ka shiga ne ka shiga ka shiga kana da lafiya kana da rai kana komai waɗansu na kai sai abun nan kar ka yadda dama duk inda ka samu inda ake alheri ka shiga ne kawai ka shiga da fatan Allah ubangi ya karba mana ya sanya mana albarka abinda kuma muke na dan rusa ginin Allah dai ya yafe a bar ginin a ture abinda muka yi din wannan shine to <clears throat> kaga anan for example wannan kaga Allahu allazi khalaqakum kaga akwai cikin sunayen Allah daga khalaqa akwai al-khaliqu ko daga razaka akwai arraziku daga cikin sunan Allah daga cikin al-mumitu fa yumitu akwai almumitu a cikin sunayen daga cikin ah, yuhyikum akwai almuhuyi so kaga waɗannan yanzu daga khalaka an cire alkhaliku wannan sifa ne attribute ne daga ci sai aka cire alhaliku noun mahalicci daga razaka past ne kuma attribute ne na Allah sai aka cire menene arraziku to kaga irin waɗannan ba damuwa tunda mun samu halaka a cikin suna akwai alkhaliku da razaka anan akwai arraziku yumitu akwai almumitu yuhyi akwai almuhyi kaga wannan babu matsala to akwai wanda baka iya cire sunan Allah daga daga sifofi din daga verbs din kaga anan wasamma lahu nafsahu kaga Allah ya sanya wa kansa da kansa domin ayan ai maganan Allah ne kaga ya sanya kan shi alkhaliqu arraziqu almuhyi almumitu almudabbiru alkhaliqu mahalicci arraziqu mai azurtawa almuhyi mai rayawa almumitu mai kashe almudabbiru wanda yake tafiyar da al'amuran duniyan ma gaba daya wa minha daga cikin sunayen Allah sifofin Allah akwai ma atlaqallahu ta'ala ala nafsihi wanda Allah ya sanya kansa su amma ala sabilil jaza'i wal muqabalati waɗansu sunayen attributes din a bisa wato sakamako da kuma opposite din kishiyan abinda da kai wa hiya fi ma sikat lahu madhun wa kamalun su ne sunayen da a cikinsu an ja su ne an sanya su ne don a nuna kamalan Allah da kuma yaba wa Allah misali ka kaulihi ta'ala yukhadi'una Allah suna ha'intan Allah wa huwa khadi'uhum shi ma zai maida musu sakamakon yaudaransu to kaga Allah anan khadi'u khadi'u kaga ba za ka khadi'u sifa ne wato bi ma'ana yaudaran addinin Allah kai e eh, to shi ma Allah zai saka maka sakamakon irin na yaudaran da kai amma tunda anan aka ce suna yaudaran Allah yukhadi'una Allah wallazina amanu amma wa ma yakhda'una illa anfusan suna yaudara munafiki yana wai yaudaran Allah ne to Allah ce wa huwa khadi'uhum shi ma ba za ka ce Allah shi ma zai Allah zai yaudare su ya ce bi mana zai maida musu martanin irin yaudara da suka yi to kaga anan Allah ya nuna cewa zai su ma yaudare su amma daga cikin zai yaudare su ba za ka deduction din sunan Allah ka ce daga wannan ka ce mayaudari ka zo roƙon Allah ka ce ya mayaudari zai yi a billahi a billahi ta'ala lahu an zalika uluwan kabira Allah ya wuce nan amma da yake waɗansu ne suke gani su sun yaudare shi sun yaudare addinin shi to zai kawo musu irin sakamakon aikin da suka yi li'annal jaza'a min jinsil amal irin aikin da suka yi suma kamar ya a yaudare su za a ta da su sai sun kama hanya za su shiga aljanna suna tafiya suna tafiya sai sun zo dab da aljanna an bude sun hango ta ma malam sai a ce jahannama to kaga in kaga su ma kaman ayi menene an sakanta musu da irin sakamakon da ya dace da irin aikinsu yanzu mu duba inda Allah ya ce zaka ga mumunai gobe kiyama yas'a nuruhum baina aidihim wa min khalfihim ko za ka ga mumune in za su tafi aljanna hasken da ake yawan hasken fuskokinsu da gaɓoɓin alwala domin mu iya sani gobe kiyama idan kiyama ta yi fa ba hasken rana ba hasken wata ba hasken tauraro duka su yi kwalafsin ba abun da zai rage kullu shay'in halikun illa wajhahu to manzo Allah sallallahu ya nuna wuraren da muke yawan wankewa a alwala su ne za su rika wani irin haske ma malam ka ga fuskanka tana haske tana haska maka gaba fi da irin hasken mota hakanan hannayenka nan hakanan kafofinka to irin munafukan nan wanda ba mumunai bane ba musulmai bane masu shiga cikin sahu a yi sallah da su su ma ayi alwalan da su kaga mu anan ai suna deceiving din mu ne a matsayin su menene suna yaudaran mu to su ma a farko idan mumunai na gaskiya masu sallan sun tashi da hasken su su ma sai su tashi da hasken ana tafiya za a je aljanna za a je aljanna sai kaga na wancan dub na wannan dub na wancan dub na wancan dub na wancan dukkan su din nan sai hasken su ya dauke shikenan sai su ce mumunai intaziruna naktabis min nurikum ko ku jira mu mana mu ma mu dan dofani hasken mu tafi tare namu ya ɗauke sai Allah ya ce a ƙilar ji'u wara'akum sai a ce ku koma can baya ga wani haske can ku je ku debo. suna juyawa fa duribat bainahum bisurin lahu babun zahiruhu min batinuhu fihi rahmatu ta inda dan take ta sa ɗin musulmai nan ne rahaman take wa zahiruhu min qibalihil azab can bayan shi inda yake fuskantar su su kuma azaba ne cikin azaba suke amma kaga su ma ai yanda za suke yaudara musulmai har muna sa rai muna sa kuɗin cewa ai duka yan uwa musulmi baka suspecting to su ma a da su hai sun sa rai da shiga aljanna ai ga su da haske wasu suna tafiya tare da mumunai sai can sai kawai hai sai sai sai sai a ɗauke musu hasken kuma za a ware irin su munafikai masu sallan ƙaryan nan ashe ba musulmi bane Allah ce a filin tashin kiyama Allah ce yawma yud'auna ila ila sujudi ko yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una a filin alkiyaman Allah zai ware su ya ce ko na gan kwanas ai muna sallah ya Allah ai muna sallah mu wa mu ne muna maka sujada Allah ce ku zo ku yi sujadar a gaba ta ku yi ruku'i da sujadan ungani a gaban Allah a ranar yawma yukshafu an sakin Allah zai zai kwaye kwabrinsa sa asak shine kwabri ya ce ka zo kai masa sujadan to sai gaba ɗaya in sun zo ruku'i manzo Allah sai Allah ya ce ya maida gadon bayansu kamar rodi waɗannan joints joints masu lankwashe wannan na gadon bayan su kasa lankwashewa a ce in ku masu sujada ne daga sai ku yi shi ku yi ruku'in ku yi sujada sai bayan ta sandare gaba ɗaya kamar rodi to nan ne za su tonu asirin su ya tonu a nuna ce dama ba masu sujadan bane makaryata ne munafukai ne to irin waɗannan sunayen kaman kuruna. sai Allah ce wa yamkurullahu suna makirci shi ma Allah to bi ma'ana Allah yana maida musu martanin makircinsu. kaga ai Allah ya ce wa yamkuruna shi ma Allah wa yamkurullahu Allah shi ma yana makirci a gare su bi ma'ana yana maida musu martanin makirci to baka cire daga yana musu makirci ka cire daga wannan din ka cire suna Allah ka ce ya makire wa iyazu billah ba a deductin wannan shi kuma ba a ambatan shi sai ka ambaci opposite din sai ka ce wayam kuruna first sai ka ce wayam lahu opposite din shi kenan wato Allah ya maida musu martanin irin aikin su yukhadi'una Allah na amanu na'am yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wayamkuruna wayamkurullahu innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan su ba a kiran sunan haka kace Allah yayi kaza sai ka fara nuna wanda ya fara yi da shi Allah ya tashi yin nashi yayi shi a matsayin menene mai da martani ne saboda haka ba za ka yi deducting daga waɗannan sunan kace ya makiru ya mai makirci ya mai yaudara ya mai kaidi ba a deducting in sunayen Allah daga irin waɗannan amma sifanka ya sifantu da ita amma ga waɗanda suke irin waɗannan aiki kaman ka ce ka ce misali misali wani ya ce ai shi ma ɗan iska ne ga dukkan wanda yake ganin ɗan iska ne eh ai irin aikin da ya kai ma ka nuna kai ma za ka yi irin shi kai ma ka iya irin shi ai ina fata ai ni ma mai taurin kai ne ga ma in ka nuna taurin kai ni ma mai taurin kai ne in ka ce jiji da kai kake ji to ni ma jiji da kai na yafi naka ka gani amma ba za ka taba cewa ni mai jiji da kai bane no kai sai zaman to sifa ce ta ka ka kaskantar da kanka amma in ka nuna ni mai jiji da kai ne ga masu jiji da kai ni ma mara kunya ne ga duk wanda ya ce shi ma mara kunya ne to for example ba ka ce ni mara kunya ne in ka ce ni mara kunya ne a haka to ka kayi menene din kanka ka kayi disgracing yi disappointing din kanka ka kaskanta kanka amma idan ka ce ni mara kunya ne ga duk wanda yake ganin shi bai da kunya to anan sifan haita ta maka daidai kuma duk wanda ya ji ta zai ce eh lallai wani yayi yayi to kaman haka ne ba ka taba ba a taba kiran haka wannan sifan sai an kira wanda suka fara yin irin wannan sai a kira na Allah shine yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makin mu duba shi Allah nashi din shine mafi alheri innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan nasullaha fanasiyahum ai illa ce ka cewa Allah mai mantuwa ne Allah yana mantuwa lokacin da Allah ya tura fir'auna da Musa an astaghfirullah annabi Haruna da Musa zuwa ga fir'auna yace izaba faqula lahu inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budu aqimis salat sai yace fama balul qurunil ula fir'aun annabi Musa da yace ka daina cewa kai Allah ne ka daina cewa kai Allah ne sai fir'aun ya ce ah to wane ne Allah ya ce Allahn da ya halici sammai da kasai shine Allah amma ba kai bane yace to fama balul qurunil ula fir'aun ya ce mutane to wanda suka mutu da can farko farko su ba su yadda da Allah ba ya ce ilmuhum inda inda rabbi la la yadhillu wala fi kitabin la yadhillu wala yansa sanin makomansu yana wajen Allah shi Allah baya mantuwa kuma baya abin nan to amma kaga nan sai Allah ya ce nasullaha kafirai kenan idan Allah zai sanya su ta ce sun mance da Allah a rayuwarsu kwata-kwata babu Allah a rayuwarsu shi ma gobe kiyama mai Allah zai fanasiyahum shi ma sai ya mance da su kana nufin Allah yana mantuwa bi ma'ana ai ko kai ne misali yanzu in kana dan fada da wani ce kai ai ai a taron nan na gawa ne na gan shi shi ma yazo sai dan mance da shi kawai ai sai da ka fara ganin shi ai kan mance da shi ai na gan shi na wani irin share shi kawai na mance da shi kawai kaman ban gama wani sha sha sha ba irin wannan abun to bi ma'ana wato baka baki baka bashi wani attention bane shine abin da ake nufi to kar ka zo ka roki Allah ka ce sun mance da Allah shi ma Allah ya mance da su Allah ya mance da su verb ne past tense ne kar kai deducting daga wannan ka cire suna Allah ka ce ya mai mantuwa ya mai mantuwa ka cire suna daga wannan ba a yin a irin waɗannan sifofin ina fata an gane ko ba ka ce Allah mai mantuwa ne no sai ka ce Allah mai mance da masu waɗanda suka mance da shi a duniya to kasuwancinka ne ba Allah ba wani dokan Allah da kake bi rayuwanka da iyalinka ba dokan Allah da kake bi hullanka da jama'a ba dokan Allah da kake komai naka ba dokan Allah ka mance da Allah al'amarinka shi ma gobe kiyama sai Allah ya mance da dukkan wani al'amarinka to irin waɗannan sunayen haka suke ban san ko ana fahimta ba dai san abun kamar logic ne haka walakin mu duba mala yace amma kaga irin waɗannan sunaye yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa makaru wa makara Allah wallahu khairun nasu Allah fa nasiyahum walakin kaga irin waɗannan sifofin la yajuzu itlaquha baya halatta ka ciro sunaye daga cikin su sa wa Allah fi ghairi masiqat min al-aya saba a wani waje in ba yanda suka zo irin waɗannan ayoyin ba fala yuqalu ba a cewa kana tafsiri haka kawai kana tafsiri ko kana lecture ka ce jama'a Allah yana makirci Allah yana kaidi Allah yana mantuwa Allah yana izgili babu kyau ba a faɗansu haka elon Allah yana izgili ga masu yana makirci ga masu yana mance da waɗanda suka mance da shi to shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ce a cikin surar ula'ikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda famare eh, menene yastahzi'una menene wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza خلو إلى الشياطين قالوا إنما إنا إنما نحن الله يستهزئ بهم إنما نحن mustahzi'un sai Allah ce Allahu yastahzi ya bayyana munafikai idan suna tare da mumunai su ce inna ma'akum idan suka koma gun yan su kafirai su ce inna ma'akum inna ma na hannu wai mu tare muke da ku a kafirci ganin mu da kuke cikin musulmai muna shigan su ne don mu musu izgili sai Allah ce wallahu yastahzi'u bihim Allah zai maida musu martanin menene izgilancin su to kar ka zo kana lecture ka ce jama'a Allahu akbar ku fanci abun da kyau kar ka zo kana lecture ko kana wani abu ka ce Allah yana izgili inna lillahi a tambaye ni hujja ka ce inna ma na hannu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim kar ka faɗi wannan sai dai ka hada su biyun kullum sai ka hada wannan kafin ka kana Allah ina fata an gane ko duk masu izgili Allah shi ma masu izgili da addinin su shi masu izgili da qur'ani masu izgili da annabi masu izgili da addinin Allah shi ma Allah yana menene yana izgili a gare su duk masu makirci ga addini masu makirci ga mumune masu shi ma Allah yana makirci a gare su shine daga cikin addu'a ya nan man kada lana fakid lahu Fakid hu ko ba haka ba wanda ya mana makirci Allah shi ma ka masa bi ma'ana ka maida masa martanin makirci to waɗannan su ne ka'idan irin waɗannan sunayen kenan wa zalika da makamantansu wa kadhalika haka nan kuma yace la yuqalu ba a cewa Allah makirun muhadi'un mustahzi'un wala yaquluhu muslimun ba musulmin da zai faɗa wa Allah wannan kai wala aqilun ba ma mai hankali ma da zai ce wa Allah wannan ke cewa Allah mai izgili mai yaudara mai ha'inci mai makirci babu ba musulmi mai hankali da zai faɗa ma Allah wannan fa inna Allah azza wa jalla domin shi Allah mai girma da buwaya lam yasif nafsahu bil makari bai sifanta kansa da makirci ko kaidi ko yaudara ba sam illa ala wajhil jaza da ya tashi ambato ya tashi ambaton shi a matsayin sakamakon waɗanda suka irin wannan aikin ne liman fa'ala zalika bi ghairi haqqin ko ga wanda aikata haka ba tare da wani haƙƙi ba wa ulima kuma kowane mutum mai hankali ya san annal mujazata ala zalika bil adli saka musu da Allah ya da irin abin da suka yi din nan bisa adalci ne kuma hasanatun hmm? wannan bil adli hasanatun min al makhluqi fayakunu min al alimi al adlul hakim wanda ya maka abu karama ka san a yan adam ma halittun Allah ma suna ganin wannan adalci ne kuma yana da kyau in mutum ya maka ka masa to ina ga Allah shi kuma na Allah shi yafi kamala In dai har ɗan adam zai ga cewa wanda ya maka kamai karama ai kai adalci kuma abu ne mai kyau to ina ga shi Allah shi ma yayi ma waɗanda suka masa shi ma adalci ne shi ne al'alimul adlul hakim shi ne kawai tambaya ta ga ma za ya tazammanu ismuhul a'ala <coughs> me sunan Allah mafi ɗaukaka ya kunsa wa ma fi ma'anahu da abinda suke ma'anan shi ire-irensa misali ka zahiri kama a ce a zahiru wanda yake sama da babu wani sama da shi wal qahir wanda yake tirsasawa wal muta'ali wanda yake madaukaki menene irin waɗannan sunan suka kunsa <coughs> amsa anan ya manu ismuhu al-aliyu kaga sunan Allah al-aliyu sunan shi ya dauke da bana al-a'la madaukakin sarki madaukaki as-sifatul minha kaga daga al'ula ne ɗaukaka ne aka cire al'a'ala sifa ce wanda aka cire ta daga suna wa huwa thubutul uluwi ana so a tabbatar da ɗaukaka ne lahu ga Allah azza wa jalla bi jami'i ma'anihi da dukkan ma'anan ɗaukaka ya tabbata ga Allah kaga uluwun fawqiyatuhu ta'ala ala Za zaka iya cewa shi Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa ya ɗaukaka akan halittunsa ya ɗaukaka ya bambanta daga halittunsa sannan raƙibun alaihim mai lura da dukkan abin da suke yi ne mai bin diddigi ya alamu ma hiya alaihi mahum alaihi ko ya san abin da dukkan mutane suke aikatawa kad ahata bi kulli shay'in ilman ilimin shi ya zaga dukkan wani da abubuwan da mutane ke yi la takfa alaihim minhu khafiyatun babu wani abin da ke buya ga Allah ga ayyukan mutane na ayyukan mutane wa uluhu qahrihi kuma yana nuna ɗaukaka ne wajen tirsasawa shi Allah mai madaukaki ne tirsasa ka kai abu fala mughaliba lahu ba wanda ya isa ya gallabi Allah wala munazi'a babu wanda isa ya jayayya da Allah wala mudada babu wanda ya isa ya ce zai zama to kishiya ga Allah ya yi irin abin da Allah yake ko ya ce zai hana abin da Allah ke yi wala mu mani a ba wanda ya ya hana bal kullu shay'in duk wani abin da ka sani khadi'un yana mai kaskantar da kansa ne li azamatihi ga girman Allah zalilun ki kaskantacce ne li izzatihi ga izzar Allah mustakinun abu ne wanda yake can kasa likibriya'ihi ga girman Allah ta ta tasarrufihi duk wani abin da ka sani halitta tana karkashin sarrafawar Allah ne Allah ne ke sarrafa wannan halitta wa qaharihi kuma Allah ne ke tirsasa wannan abun yayi yayi dukkan abin da zai din Allah ne ke tirsasa shi la khuruja min qabdati kuma babu wanda isa ya fita daga damkan Allah ko kamun Allah akwai inda za ka gudu a ce ka kuɓucewa kamun Allah in ya tashi kama ka babu hmm? misali ba a buga misali da Allah a ce kiyashi ne a hannunka haka wai kiyashin ya maka laifi yana gudu yana gudu yana gudu sai ya zo nan yana gani ya escaping ɗinka ne ko ya gudu ya gudu ya zo ya ɓuya a nan to gaya mun duk inda za ka gudu a ce ba a a hannun Allah kake ba babu inda za ta shine la malja wa la manja minka illa ilaika babu wata mafaka bamu da wani makubuta ya Allah da za a ce mun gudu mun fake a wani gu duk inda muka gudu muka kure din wajenka muka koma ne in ma ka fito daga can ka gudu wai za ka buya inda ka je din sai ka wajen Allah ma ka je kuma shine duk wata halitta wa uluwi sha'anihi kuma duk wani al'amari da ka sani Allah yana sama da dukkan wani sha'aninka shine yake tafiyar da sha'aninka da control fa jami'u sifatil kamali dukkan waɗansu sifofi na kamala lahu na Allah ne sabitatun sun tabbata ga Allah kuma wa jami'un naqaisi duk wata sifa ta tawaya anhu ga Allah manfi muntafiyatun korarriya ce ga Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya wa jami'u hadhihi ma'ani duka waɗannan ma'anonin kaga az-zahiru al-qahiru al-muta'ali duka zaka samu abu ne kusan daya wanda yake bada abin nan yanzu misali shugaban kasa yana sama da kai ko ko mai kirsa ka ne kai abu ko kaji ko kaso ya kirsa ka ya mai da mai 95 naira ko 97 ya ka iya ya tirsa saka ya ƙara kuɗin wuta ya ka iya ya tirsa saka ya ƙara kuɗin ruwa ya ka iya yana sama da kai kuma shi mai tirsa saka ne kuma duk inda ka gudu akwai mai soja akwai ss akwai intelligence akwai mai duk inda ka gudu dai za a zakulo to ba a buga misali da Allah ina buga misali imu imu yanda in mun gane to haka shi yasa aka ce Allah madaukaki ne can sama ko mai tirsasa bawa ne yayi abu ba a tirsasa ka kajin yunwa ka ce ni wallahi daga ba wanda isa san in jin yunwa baka isa ba kana zane zaka jin yunwa dole tirsasa ka ji kishin ruwa ya tirsasa ka ji dole ya kai bawali ya tirsasa ka kaji dole he kai wani abu Allah shine mai tirsasawa ina fata an gane kuma yana sama da kai kuma az-zahiru az-zahir shine wanda yake wato wanda yake sama da kai duka abun na eh, duka ma'anansu kusan ɗaya ne hmm? uluwi to kaga wa jami'u hadhihi al-ma'an duka waɗannan ma'anonin in ka dauki az-zahiru in ka dauki al-qahiru in ka dauki eh, al-muta'ali duka lil uluwi lazimatul dukkansu suna sun lizimci juna ba sa rabuwa duk inda ka samu wanda yake sama da kai to lalle mai tirsasa ka ne duk inda ka samu wani yana tirsasa ka to ka san yana sama da kai ne kuma yana da karfi a kanka ne shi yasa ya tirsasa ka din to shi yasa a cika cikin sifofi Allah ake ce az-zahiru al-qahiru al-muta'ali la yanfaqu ma'ana min anil akar wani ma'anan shi baya rabuwa da dan uwan shi duk ma'anan a harhaɗe ne kaman can to kaga ma'anan waɗannan suna az-zahiru al-qahiru al-muta'ali kenan to sai saura minti biyar bari mu yi wannan shi kadai ma dalilu uluwihil fawqiyati min kitab me dalilin sha Allah yana sama da komai a cikin alkur'ani amsa al'adillatu dalilai a sarihatu na ƙarara bayyanannu alaihi la tu'addu wa la tusa dalilai daga cikin alkur'an da suke tabbatar mana da cewa Allah shine a saman saman saman komai wanda babu wani ta sama da shi hujjoji da ayoyin ba sa kirguwa ba sa kididduguwa a cikin alkur'ani faminha daga cikinsu hadhihi al-asma'u ga waɗannan sunaye wa ma fi ma'anaha da abinda suka masu kama da su minha ta ta'ala ce ar-rahmanu shi Allah mai rahama alal arshi stawa ya daidaita ne akan me akan al'arshi idan ka ji wane ya daidaita akan abu in ka ji an ce a kai wato bi shi shine sama da wannan abu yanzu idan ka ce wane ya zauna kan kujera ita kujeran ta ina take kasa da shi shi kuma ta ina yake da kujeran kuma idan ya zauna baya ba ya zahara bane ya zauna kanta bi mana ita ce can kasa ita ce kaskantacce shi kuma shi ne shine sama da sama da ita inda ake ce Allah ya daidaita a kan al'arshi ba wai dole ba ne al'arshin Allah da aka ce Allah yana kan al'arshi ka ce wai zatin shi ne yake taɓa al'arshin haka yanda idan na zauna a kujera za a ce wane ya zauna akan kujera in dan adam ne ya zauna akan kujera bi ma'ana yana jikin shi yana ɗamfare ne da kuma kujeran ne take take dauke da shi to daidaiton da Allah aka ce yana kan al'arshi ba wai yana taɓa al'arshin bane. ba wai ya depending ba ya dogara da al'arshin ya zauna yanda za a ce wane ya kwanta kan gado kada idan aka ce wani ya kwanta kan gado jikinka yana is attached to wannan menene gadon idan aka ce wani yana zaune akan kujera ko sarki yana zaune akan karagan mulkin shi ko shugaban ƙasa ya zauna akan kujeran mulkin shi irin daidaiton Allah akan kujeran shi da al'arshin shi daban ne da wannan mutum in mutum ne aka ce ya zauna akan kujeran shi ko shugaban ko ƙasa ko gwamna yana zaune akan kujeran shi ko malam yana zaune akan kujera zaka ga akwai jikin shi is attached to wannan kujeran haka nan ita ma kujeran is attached yana manne da wannan to na Allah ba haka bane sannan shi da yake zaune akan kujer yanzu ku duba ni da na zauna akan wannan kujer zan iya daga kafa na haka kun ga na daga duk karfi na da ko menene a ina ya dogara to Allah ba haka bane ya shi yasa ba a cewa idan ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ko yana kan al'arshinsa shin yanda mutum yake akan kujera ne yana taba ta tana taba shi kujeran yadda take ɗaukan shi haka haka nan ma al'arshin Allah yake ɗauki ba haka bane akwai akwai distance ba wai zatin Allah bane ya mannu da al'arshin haka yadda ake zauna sai dai a ce Allah ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi daidaiton da ya dace da shi na fata an gane kamar yadda za a ce ai wane ya hau mulki gaya mun ya hau mulkin kaman doki ne ya zauna haka ko ya hau mulkin ne kaman kujera eh za mu iya surantawa wane ya hau mulki ya ya hau din haka idan aka ce maka Allah ya daidaita akan yana kan al'arshinsa ba wai yana manne da al'arshin al'arshin shi ma yana manne da shi bane ta'ala Allahu an zalika uluwa kabir Allah ne kawai ya ya san irin daidaiton da sai dai mu mu ɗauko mun san dan adam idan aka ce shi ya daidaita akan abu mun san irin nashi daidaiton domin mun gani <clears throat> ni yanzu na daidaita akan wannan kujera <clears throat> ina kan kujera amma idan aka ce Allahu fauka arshihi Allah yana kan al'arshinsa ba yanda za a ce mutum yana kan kujera ba ne. in mutum ne yana taba kujeran ita ma tana manne da shi amma in aka ce Allah yana kan al'arshi ba wai suna taba juna ne. <clears throat> ina fata an gane ko na wane ya hau mulkin Najeriya ina ya hau daidai ina Ta shi ma ba za ka iya kwatanta amma za ka iya faɗa amma an ce kwatanta inda ya hau din kamar yadda ake hawan doki ne ko ake hawan mota ko ake hawan kujera ba za ka iya abun nan ba to ya kamata mu san da wannan ok to shi kenan ya kare? to za mu maimaita insha Allah to za mu tashi akan wannan dalili daga alkitabu alkur'ani a ranar sai mu hada da na sunna din Allah wange ya samu dace tun da kasir ya cika lokacin shi ma kai ko ka danna ai Allah saka da alheri Haji Yusuf Allah saka da ni to waɗannan abubuwan shi yasa ka san komai na Allah daban ne da namu shi yasa Allah ce laysa ka mislihi babu wani abin da zaka iya daukowa ka kwatanta da, na Allah babu shi Allah ubangiji ya samu dace mana albarka